يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة دارم أصبر كنان إذا منور وجه ربي الثاني biyar ga wata bayan hijira Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga wata ɗaya 2015 a ci gaba da karatu cikin littafin al'asari wani mana ɗaukar matanin kafin mu dawo mai sharhi shi kamar da malam ya sharhi mun tsaya kan قال رحمه الله تعالى wa man shakka fi hadafin a wa man shakka fi hadafin au najasatin duk wanda ya shakka wajen hadafi ko kuma najasa a jikin shi to mena cikin sallah fa tafakkara fi salatihi qalilan sai dan yi tunani dan kadan thumma tayaqqana taharata daga baya sai tabbatar cewa a ah, yana da tsarki ma da ce fala shi alai babu komai to zaman ka'idan da malamai suke bayarwa shi al-yaqinu la bi-shakki ka'ida ma ke al-yaqinu la yazulu bi-shakki yaqini baya gushewa da shakka ka tabbata ka alwala wannan tabbas ne amma yanzu kana shakku alwalar ta warware ko ba ta warware ba shakka ne to nan shakkan baya gusar maka da yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka fita daga sallah yace fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha kar ma ka fita a sallar sai ka tabbatar sai ka ji sauki ko ka ji wari kafin ka fita to zai ke cewa aw iltafata في haka ne من شك في هدف أو نجاسة فتفكر قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه شيني أو التفت في الصلاة قدت يوم التفت في الصلاة فلا شيء عليه هو ني وي وي وي وي اما وي وي kai بي da mutum zai kauce ma alƙibla ba shi ne ke cewa fala shai a alayhi ba babu komai mana ya aikata makaruhi ne wannan wafta ne daga cin aikin shaidan ya wace mutum ladan sallar shi ke in ta'ammada wa huwa in mutum yayi da ganganta ya aikata makruhi amma sallar ta yi wa in istadbara al-qiblata kama har wayoyin ya kai mutum ya juya ma baya qata'a salata to zai yanke sallar sallar ta baci in har wawayin ya sai ya juye baya ga galibla wa man salla bi haririn don da shi Allah ya alhaji akwai kudi sai shi a yanzu ya fi sa sai zai siyo sa ko zalla da shi au zahabin ko ya je ya sa zinari ya sa zinari to za ka samu har awo yake sa kamar sarka ta mata idan mutum ya wannan to ya aikata sabon Allah musamman zinari sa shi bala'i musamman ga namiji mata ma to an je an yi kai kawo a kai inda ya zama muhallak kamar wanda zai zagaye mata hannu kamar zobe ko zai zagaye mata wuya da shi ma an kai kawo a kan shin halal ne ko haramun suna ce haramun mana sai dai ta samu ainihin kwaɗin na zinare igiyan kuma ba da zinare ba wanda zai sa hari ko ya sa zinare au saraka fi salati ko kuma ma'ana sallah to sai dan sa hannu a cikin aljihun dan uwan shi dan zare mai kudi ya yi sata a sallah akwai yana da bukatun ya sosai mutum ya yi sata a sallah ko kuma ya yi sata a makabarta wurin da za a sa mamaki a cikin kabari da ya samu mutum kuma shi ya je ni da niyan me ko ni na an taɓa min sata makabarta za mu samu mutum a cikin kabari a dan aljihun dama ka zare min waya Yana na ji an taɓa ma aljihu sai da aka gama kawai sai na wayan a makabarta to ban da wannan ma wannan karami ne akwai kuma da za su so na kabarin ne a saci fat na jikin mutum to waliyadu da kaga imanin ya rubuce ke mutum ya manta yana gaban Allah har ya yi sata To kuma wanda ya fi wannan iya sata shine da baya cika ruku'u baya cika sujada ya fi barawo na asali kwarewa wajen sata to kaga ke barayin suna da yawa to ko mutum yi sata a sallah aw nazara muharraman ko ya kalli haram kamar masallatan kasuwanni ne ga masallacin sannan kuma gaban shi ga wata ingozi kuma yana ta kallanta ko kuma ga mata suna ta gittawa kuma yana ta kallo ko kuma dai fosta ne a gaban shi yana ta kallo wa huwa asin yanzu saban da yayi daban sallan kuma daban yayi sallah da hariri sa al-hariri haramun yayi sallah da dinari sa dinari haramun yayi sata sallah sata sallah haramun ya aikata haramun kuma sallar tashi daban sallar tayi sai wa salatuhu sahihatun sallar tayi sai kuma tare da kuma an yi mai naqasu a cikin sallar to kaga sallan ba ta kara min komai ba wajen tsoron Allah sai dai saba Allah wa man ghalita fil qira'ati bi kalimatin min ghairi al-Qur'an wanda zai kuskure ghalita yani kuskure fil qira'ati wajen karatu bi kalimatin min ghairi al-Qur'an sai kawo ta kalma daban ba ta Qur'ani ba sajada ba'da salam to sai ya yi sujjada ba'da salam sai ka kawo ta kalma ajnabiyya wa in kanat min alqur'ani amma idan kalman ta qur'ani ce sai ka kawo ta amma ba gurin ta ba Shi ke nan fala da alai babu sujjada kanka misali ka kawo hurun wa hurun in a ƙarƙashin walahun fiha azwajun mutahharatun shi mahuru ne a kalma kuskure ne ba gudun take ba da shi kenan babu su je da shi dai na koyo tunaninsu ne ya rikitar da shi walawun fiya a zuwa jin mutahara su ce mahuru ne da shi ce babu komai a gudun illa an yi tsagayyar lafu sai dai ya canja ma'ana au yufi da ma'ana ya tsagayyar lafu ya canja lafazin ko kuma yufi da ma'ana ya bata ma'anan wurin don akwai haka fa yanziru ba'da salam sai sujada ba'da salam malan ka kawo kalman da take ba ta qur'ani ba kenan yana ja mutum sujada ba'da salam domin ba ne na gani yace wa man na'asa fi salati wanda zai gengedi a sallah yana tsaye ko kuma nafila ne yana zaune amma yana gengedi wannan shi fala su jura rai babu sujada kan shi to zan mafificin sallan dare ne ya bar sallan ya je kwanta wa in saqula nawmuhu kama idan baccin yayi nauyi a'ada salata wal wudu'a ma'an ya sake sallah da alwalan gaba daya in baccin yayi nauyi ma'ana kenan bai san ina yake ba to zai je sake alwalan shi tawaro in alwala tawaro ne sallah ma tawaro wa aninul marid muktafarun nishin mara lafiya an yafe ba komai yana sallah amma yana tare da nishi to kaga nishin yana fitar da haraji za ka iya rubutawa to wannan ce muktafarun an yafe sun ba zai iya ba sai da haka ne kaga ma yana da imani ma har ya tsaya yana sallah shi mafiya yawancin mu muna ba mu da lafiya yawanci ba ma iya sallah Daga wannan hadari ne mutum ya tafi gaban Allah ba da sallah ba wal ya billah ya yi sati biyu asibiti amma ba ya sallah to ga yanzu bambanci shi da wanda ba musulmi ba dan kadan ne hmm? shi da zana ce mai musulmi ne amma kuma babu sallah wa ne ya rasu inna lillahi wa inna kuma bai sallan sati biyu wata daya to ga wannan hadari ne babba da wannan kaga duk halin da mutum yake ciki in dai yana cikin hankalin shi sai mai kuma an ba shi dama marid ya hada salloli biyu a guri daya zai ya samu sauki ko kuma zai iya zaune ko a kwance diyan da dai sauka mai wa aninul marid muktafarun nishin mara lafiya an yafi ko abin yafewa ne wata nahnuhu lidarurati amma gyaran murya atta nahnuhu lidarurati ba wuce ce dan larura larura darura kaga aka share dadu ya ce larura kalma ce ta larabci muke faɗin ta shi ma muktafarun an gafarta mutum walil ifhami amma kana so ka fahimtar kana so ka fahimtar da wani cewa a ah, kana nan fa to wannan shi mala ce makruhun walil ifhami munkarun ya abin kyama ne amma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan Ali ibn Abi Talib yace kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani akwai guri biyu guri shiga gidan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fa kuntu idza ataitu wa yusalli nahadi in ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai mai mai <clears throat> sai gyara murya to kaga ya nuna mai cewa yana cikin sallah ke zai zo ya mana me yasa yace munkaru kuma ga shi Allah sallallahu alaihi wasallam amma wala tabtulu salatu bihi sallah ba ta baci idan kai <clears throat> an yi sallama sai kai wannan sallar ka <clears throat> ba ta baci ba wa man nadahu ahadun to wani sai ya kira ka kana cikin sallah fa qala subhanallah ya ce subhanallah kuriha an kyabaci haka wa sahhat salatuhu domin subhanallahi ana yin shi ne lokacin da wani abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai idza labakum amru fi salati idan wani abu ya faru a sallah to fa tasbihu lil rijali maza su yi tasbihi wa tasbiqu lin nisa mata kuma su yi tabi don ka ce subhanallahi sallan ka tayi wa man waqafa bil qira'ati to kana karatu sai karatun ya cije maka walam yaftah alaihi ahadun kuma babu ne maka buri babu ne zai maka gaban to kawai tunda abin ya gagara ka tilkal ayata bar wannan ayan wa qara'a ma ba'daha sai ka karanta abin da yake bayan ayan kaga abin da yake gaba ke kuma za a ce abin da yake gaba kamar ce ma ba da ha abin da yake bayan ayan mana abin da yake bintike don nan gaban ma ya yi tauri fa in ta'azzara alaihi in abin ya yi tauri rata'a kawai kai ruku wala yantaziru wala yanzuru mushafan bayna dai? ba wai sai ka kallafa maka kanka daukan musafi ba a nafila ne babu laifi da mutum musafi, amma a farilla kawai ka karanta fatiha da abin da ya sawwaka babu neman point ka ce kai lalle sai sura ka za ka kawo kuma addan ya kuci a san shi qur'ani ba a mai wai kai ka iya sai ka gama kurin ka gaba daya sai kuma sura ta kai tacciya ta zo ta bige ka kuma ka gwada ka gani duk ƙarfin haddanka ko da kana iya ɗaukan qur'ani daga ƙasa ne saboda tsantsan hadda ka dinga hawa sama sama a za ku yi wannan zai dauko daga ƙasa ne ya tafi sama da yana alfahari to yaka samu kankanuwar tura da zo ta rikitar da shi kuri ya yi wal kafiru sai ya rasa ina zai je wal yazu da shi qur'ani kawai ka iya karanta iya abin da ka iya kuma ka yi ikhlasi wajen karanta shi ke amma ka zo kana wani alfahari sai ka zama duk karatun kawai ba shi da amfani ko kuma ya zama mutum ya yi ne dan a ce ya iya shi kenan an faɗa makomai sai a yi hagu da shi wani yazu billah dan dai bawan ne maka buɗi kawai yi ruku fa in ta'azzarat alayhi raka'a kawai ka yi ruku wala yanzuru bai ne dai. ba sai ka dauko mushafi ka ce lalle lalle sai ka karanta ba sabin da yake karanta kul wallahu ahad sallah duk kowace raka sai ya karanta kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai ta dalilin haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka iyaha adkhalaka aljanna sanda kake mu wannan sura kawai shigar da kai aljanna sai dai karatun ya ta'azzara ne a fatiha ai sai illa an yakuna fil fatihati sai dai a cikin fatiha ne don a fatiha kuma babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kuma an ta buji an ta buji ko ba yi ba kuma ka ga gagara karanta fatiha da yake cewa fala budda min kamaliha dole dole ne ka cika fatiha bi mushafin aw ghairihi imma ka dauki mushafi ko wani mushafi domin a yanzu ghairihi a waya ta shiga in wayan ga akwai mushafi ga kike nan, sai ka ka dauko waya ka dan lalewa sai ka ka ci gaba ghairihi ke ghairihi ko allo ha akwai wasu alluna da ake rubuta qur'ani kusan complete ƙur'ani, ko kalanda da ake rubutawa to babu laifi sai ka daga sai ka kalla sai ka cika shi shi ne ke cewa illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha dole sai ka cika fatiha bi mushafin aw bi ghairi ko ka duba mushafi mushafi ne mu muke cewa qur'ani hmm? amana ce mai mushaf aw bi ghairihi ko wani mushafi kaman waya ko makamancin haka to fa in taraka minha ayatan sai kuma mutum ya tsallake aya daya fatiha da qabla salam nan kai na ne. yadda cewa na kasu in kai na sunnoni ne wannan kuma cikin fatiha ne tunda ba kawo da daidai bai sai qabla salam za ta wa in kana aktara to in haddanta ta barbare shi kenan sai zama kabar aya biyu uku kai batsalar salatu kawai sallar ta ɓaci duk kuma yana wahala ya samu yi mutum da iya fatiya ko sabon musulunta ne kwana ɗaya kwana biyu zaka ya iya fatiya duk abin da ake yawan maimaita za ka samu ya fi zama ba wanda ake mai duki a Fatiya ko kuma a ce bai kawo fatiya ne ba masallaci ne na wahala domin mai a kullum sai ka karanta ta sau goma sha bakwai duk abin da ake karanta shi haka za samu yana zama wa man fataha ala ghairi imami wanda zai wani imami daban buɗi wannan yaya zai faru haka wani imami shi imma zai zama masbukai kenan wannan suna sallah wancan suna sallah to kai kuma da neman point imami wannan yana sallah sai kuma kamar buɗi wannan yana faruwa sosai kamar wajen aikin hajji ga tantin wayannan ko a tanti ɗaya tunda dai ba aƙidan iri ɗaya ba ne ka samu wayannan jama'an suna nasu wayancan su ma a baya suna nasu ha jama'a daban-daban amma guri dai amma suna sallah a tanti ɗaya amma kuma limaman biyu to kai kana so ka kular da shi karatun ya gagara daga can zai ka mai buri to sallar ka ta baci wa man fata ala ghairi imamihi batalat salatuhu sallar baci domin kai an baka dama kawai da kai da imamin ka ne amma da kai da wani daban babu ko kuma yadda masallatai suka yi yawa wanda kuma wannan yana daga cikin ashrafu sa'a yawan masallatai a guri daya sai ga wani lokaci titi ne ke raba tsakanin masallaci da masallaci to sai kasance karatun a wancan masallacin ya fi ci gaba to kai daga wannan masallacin sai ka mai buɗi kuma kuna cikin sallah sai ka ɗauki sika sai ka faɗi gurin da ake to sallan ka ta bashi Ina ce wala yaftahu ala imamihi to ko imamin ka ne ma ana sallah ba za ka mai buɗi ba in ka ji ya tsaya kawai haka ba daga ya tsaya ne kawai za ce za a ingiza shi ba illa an yantazira alfatta fath sai dai ya jira buɗi kaga yayi gaba kuma gaban ya ci gaba amma ya karanta sai dan yi tsaya to ba wannan yana yi mai yana tadabburi ne A fala ya yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha tadabburi daban tafakkuri shi ma haka sannan kuma rashin tuna abin daban kaga rashin tunawa shine in yayi gaba kuma ya sarkake amma tadabburi ya karanta وجيء يومئذ بجهنم sai ka ji ya ɗan yi shiru in ya karanta irin wannan ayin ya shiru ma'ana yana tadabburi ke za a zo da jahannama ranar kiyama tana linzami dubu saba'in to yana tafakkuri ne kar kai saurin ka ce yau ma izin ya a'a kar kai kokarin gaya mai gaban ka dakata ka ji me yake ko ya maimaita ayin ya maki sake maimaitawa waji a yau mai izin bi jahannam waji a yau mai izin bi jahannam to kar yi saurin cewa za ka tora mai karatu kuma da dama muna irin wannan Da illa an yanta zuwa alfata, idan shi imam yana buƙatar budi aw yufsid da ma'ana. ko kuma da ya bata ma'anan aya to lokacin shi ke nan zai ka mai budi shi ومن جال فكره قليلا وندا تناني شي دين yawo shine jala kaga jala ya juru wannan wannan waya ana ce mata jawwal saboda me tana yawo wuri daban-daban tana nan ne amma sai ta tafi maka mutumin da yake Amurika. tana nan ne amma kuma network sai kai ka China kaga yawo kenan ko ina kake zuwa duniya kawai iyakaci ka nemo lamban sai ka buga da tunanin ka shi ma sai zama jawwal sai yana ta yawo ya tafi dubai ya hango ni dogon gidan sama fi umuri duniya cikin al'amuran duniya to shi wannan tunanin da kai kaɗan ɗin nan to ka kaɗan ya rabu shi ma tunda kaɗan kai ko to ka kaɗan ya rabu na ƙasa sawabu ladan ka an rage walam tabtur salatuhu amma sallan bata baci ba amma ladan ya ragu yana ba baka 1 over 10 ko 1 over 9 1 over 8 1 over 7 1 over 6 1 over 5 1 quarter 1 third to kaga kenan abin da ya ragu mana tunanin mu kenan yana rage mana ladan sallah rashin kushu'i shi ma yana rage mana ladan sallah wa man dafa almashi ya bayyana dai to kana sallah sai wani yana sai wuce sai ka tunkuɗe shi aw sajada ala shakki jabahatihi ko kuma kai kai sujjada akan gefen goshinka a maimakon kai akan goshi sai kai a gefen goshi aw sajada ala qayyatin ko kuma kai sujjada akan nadi nadi shine qayya aw qayyataini ko kuma nadi biyu min imamatihi na rawanin da ka ɗaura? ko ce nadin ma mataki mataki ne akwai nafi ɗaya kaga shi da sauki sauki to sannan akwai kuma ne mai guda biyu sannan kuma akwai ne wannan zaka ga manyan shehidai masha Allah kaya ne guda to idan ka zo kai sujjada kan shi falashe ba babu komai da akwai hukunce hukuncen rawani yana nan da yawa littafi ne su kutin wa yadful malama bi istikhraji ahkam al-imama na ibn al-mubarri littafi tukudi ne akan rawani masha Allah idan kai sujjada akan rawanin ka fala shay alaihi babu komai wala shay alaihi fi ghalabati alqayy wal qalasi fi salati sannan kuma har yanzu babu laifi idan amai ya rinjaye mutum wal qalasi ko kuma magwas a cikin sallah sai ka kasance mutum yana fitar da irin wannan abubuwa babu komai babu komai ba su jadan zafi قال رحمه الله وسهو المأموم mantuwan mamu sai kana bin imam sai kai mantuwa in dai sunnoni ne wannan ya hamiluhul imamu imam gatan kowa ke shi kada shi gata ne gaba ɗaya gare mu mu kuma da dama ba ma ma a imma ɗin gata shi gata ne gare mu in kana da aure wa ake kawa in bai zo ba sai a samu sai auren ya dibi biki in an ma haihuwa har yanzu dai shi ko suna ne ma za shi za a tambaya yau in an yi rasuwa ma shi ake zuwa samu gidan sabuwa masu muhimmanci addini shi ake sa a gaba shi ne gatanmu da mu da dama ka samu ba mu da isani abin mamaki ya ka samu kafirai sun fi mu kyautatawa za ka samu an yi masallaci a ba gidan liman amma an yi coci ba a gidan fasto wannan kuma har a ƙauyuka haka za ka gani sai ka ga ƙatoton coci da gidan fasto mu kuma sai muka ga wannan masallaci ɗan firi kuma har guraren da yake akwai filaye masu yawa yawa sosai sai ka samu guraren mu ɗan firi su kuma tunda suna da calculation mai kyau sai ka samu sun yanki wani wagegen wuri duba seminari a nan ƙanƙanin lissafi ne duba seminari eh gari guda to mu ina muke da irin wannan wuraren sai dai ka duba ko dai masallacin idi to masallacin idi kuma an iya katange shi ma tukunna katanga tukunna kawai ba iya ba amma ka ga faɗin gurin su din nan ya yake da fence duk gurin gaba daya an yi fencing ne na nan gefen da na can gefen gaba daya dukkan akwai fence ga dai lallai lallai lallai nan wani kalubale ne a gaban mu kuma ka duba gurare daban-daban kaga nan a nan ne to ka je ka je samu naka ka gani hmm? ka je ka fanta ka gani duka za ka samu guraren su za ka samu wangama wangama suke wasu yanka to shi imam gata ne gare mu yana ɗauke maka har mantuwa ma kai kai a sallah sai ya ɗauke maka illa an ya kuna min nafsil fariba sai dai ka manta fariba ne farilla kenan ba wuce ke cewa farilla amma balarabe sai ce me fariba idan ka naƙasa fariba ne bai ɗauke maka ba sai ka zo da ita sai ka wurgar da wannan raka'an ka kawo ta sannan kai sujjada ba da sara Ina za mu dakata nan kenan وإذا سهى المأموم أو نعس أو ذهب عن الركوع mamu ana sallah kuma sai ya tsira gyangyaɗi ko kuma ya mantuwa ko sauyin ya matse sosai aka matse shi bai iya ruku ba to ya zai yake nan wannan yana iya faruwa kamar sallar dare ne sai gyangyaɗi ya kwashe mutum ko kuma aka matse ka kama lokacin aikin hajji ya irin wannan guraren da ake cinkoso yana iya faruwa to zai mu yi yaya kai za ka yi ke Allah mai jima ga kusa ta da mun fitin asar za mu ta cigaba gaba da matsayin kafin muka kare sai mu yi dawa wurin da muka tsaya ke a cikin shangi yana ga wannan zai ɗan fi fa'ida kaɗan mu iya sanin matanin tukunna kafin shangi Allah mai jima ga kusa ta da mun fitin asira ma mu sallala Muhammadu على أزواج وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته